afkawa rumbun ajiyar abincin da wawashe abincin da ke ciki ya biyo bayan zargin da jama'a suka yi na cewa dangote ya bayar da abincin arabawa talakawa kyauta amma sai suka ga manyan mutane suna zuwa suna faka motoci suna kwasar abincin an bar talakawa a igiyar iska na dangote ba da gashin kawa hoton buhun akwai rubutun dangote kuma sunan shi ne kuma an rubuta note for sale ba ta sai suwa bace ta saraka ci to talakawa sun yi yunkuri don su taho a ba su su kuma manya marasa ci gaban son jiha sun ɗauko motocinsu daga mai faka helos sai mai faka oasis na rance da allah ban ga talakan da aka ba ko buhu ba suna na suna a abisu ga mota suna zuwa inda suka ga dama da abisu sai dai kwamishinan yaɗa labarai na jihar kebbi yakubu ahmad ya ce ba haka lamarin yake ba cewa haɗin kai ne aka yi na wasu ƙungiyoyi ko mutane da ke neman dama kare doka ko neman ba gwamnati bata gwamnati suna ko kuma yin sata. Lamarin da ya suma tura na Asabar ya sa ɗaukar matakin girke jami'an tsaro domin su hana wa wasar abinci da kuma kwantar da hankali inda jami'an tsaro suka rinka harba barkonon tsohuwa da kuma harbi cikin iska har ma an samu rahoton salwantar rayuwar mutum ɗaya. Ni na ji kan haka kuma ina kan binciken tabbatar da haka. amma in ma ya faru ni na imanin cewa magana ce ta ta harbi wanda wato yadda abin ya taso dole ne hukumomi su matakin da ya dace in ba haka ba za a kai ga rashin rayuka da dama in ka tuna na gama ka nasarawa an samu rashin eh, rayuka da dama a makaranta. jami'an kula da cibiyar dangote a jihar kebbi injiniya adamu attahiru ya tabbatar da cewa mutane sun kasa hankuri ne abincin ya kai gare su bayan da aka kaddamar da shirin rabonsa shi yasa suka ɗauki wannan matakin. Mun ce musu waɗanda aka yi kwamishinin waɗanda aka yi launcin ne kawai aka yi so kowa zai samu to sai suka kasa haƙuri kamin duk a harga sun yasa shi komi da komi. Tun kafin faruwar hakan dai gwamnatin jihar Kebbi ta samar da abinci da mai rabawa ga jama'a don rage raɗin tsadar rayuwa. kamar yadda wannan magidanci ya ce ya samu abincin an dai ba da tallafin gashi nan wanga dai da gani mu biyu an ka bashi sannan kuma mai yawa an ba da kamar duk wannan abin ga keji din nan an ba da mutum biyar a basu 25 keji din nan shi aka ba da dawa ce na samu gaskiya sai dai masu lura da lamarin yau da kullum kamar comrade muhammad bello umar na ganin abin da magidanci ɗaya ke samu wurin rabon abincin bai taka kara karya ba kuma ya zama tamkar na suna ga gwamnati kila mutum yana da kusan ɗa shidda ya shekar kila ishirin yana aikin gwamnati ka ɗauko sa'i guda da rabi na shinkafa ka bashi sannan ka ce ka bashi palliative da ni yake murna da ni yake marmari wannan fata ma gwamnati suna ɗaya na. irin wannan yanayin ne jama'a suke ciki a jihohi daban-daban na najeriya inda gwamnatoci ke cewa suna kashe makudan kuɗaɗe don tallafawa jama'ar su su fita daga cikin wannan ƙangin rayuwa sai dai ko tallafin kan iya fitar da jama'a daga wannan ƙangin tambaya ce da lokaci kawai kan iya ansa ta muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya